الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata Allah salatu wasu ya ce biya amincin zuwa tabbata a nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa na Ishawal 1437 na ajin daidai guni ya augustus august 2016 ya kalenda ya miladiya na ta an ga tu salisa ko a shiga ƙa'idan ya ta ci annan nabiya sallallahu alaihi wasallam akika nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zahara wa tiya ala unasin mutafarriqina ke zawangi shi na ji ka ka ka ka ka ka kayi fi ibada ce ba ibada jonin mini gumman ya abudul mala'ika ade zai daba na jeji mala'ika nan wa ya abudul an biya a wasu salihin amma dai za yi daba ni je ji buta annabawa shi bai za kirki shi wa min man ya'budu Abudu, ashjara amma dai za yi daba ni je ji buta ci shi na wal ahjara gangani bai taku shi na wa minhum man Abudu, shamsa amma dai za yi daba ni je ji buta yi gidi wal Kamara gangani bai ito na wa qatalahum rasulullah annabi sa sallan magwa wallam yufarriq bainahum annabi mallai rike da takani abu ku yau annabi ga ga wani ta annabi jinin ga wani ta wali ne ya yage amma jibu ta takun be cigbe gangani be kabari na ya yage annabi ga hancin annabi ga ga yana ta mala'ika ne ya yage bane mala'ika ya ji lafiya amma yana je jibuta ci gangani be kuci gan be kabari ne ya na bi gacan in ga wale to zai jibuta ni bi nan to zai jibuta mala'ika nan to zai jibuta ya gidi nan to zai jibuta ya tsa nan to zai jibuta kabari nan to zai jibuta nan gina to zai jibuta nan ko to zai jibuta doko nan to zai jibuta taku nan bata treatment ya shirika ya ji ga anabi to anabi jimbi ayan ku yau ko ɗaba ne ba da gwazan doro yin mini abin na ba dalil ko ga wakata lahum rasulullah a nabi sa sallan gunza zawuncin shi sallah sallam wa lam yufarriq bainahum annabi malayar ke da tsakaniya ba wadalilu qawluhu ta'ala dalili ba da su kuma latin ne gagan wa luhun egwa hatta la fitinatun fitnatun ebu bi ama fitina ma wa kuna jinu. lillah addini mabainin lufe su ko wa dalilu shamsi wal qamar dalili ya gidi gangani da ita mana dalili lauga da ya dabo jibuta ya gidi ila mada ta ya tsana ngai qawlu ta'ala ban sa kullatu daga wa min ayati min ayashin yato yato al-lailu yashi wannan naharu to batin wa shamsu to gidi wal qamaru to ta la tasjudu shamsi ya ga jus jeda ya gidi ma wala lil qamari ya ma jus jeda ya ta ma wa dalilul malaikati dalil ne laugai ta shi dabo ne jibuta malaika ne kaulu ta'ala ban sa kula tun daga wala ya'murukum wala ya'murakum an tatakidul malaikata a je foro ga la malaika je la wannabi na fambabi annabawa ji arba ban yi lalaga tuwita wa dalilul an biya yi dalili annabawa ji ma kauluhu ta'ala bani tuwita latina gan wa yi zika ya isa na maryam fakaku na tuwita gaya wa annabi sanayyar maryam na a an takulta linnasi in wato ga gaza an gijigan ita ki zuni ya mila ba na ya mili wa ummiya to nemi ila haini ce ci guba min duni lai ban biya Allah yun qala annabi isa ga subhanaka ta tu tabbatu ya su yace ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqqin wadami na miya ga na mi da hakin wana in kuntu qultuhu faqad alimtahu ni ga ga tin ga ga so ko be ta'lamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsika waɓe na da rayin bona maɓe na da rayin bona innaka anta allamul guyub wa ga yi tuna da ilimi ya gai jina. wa dalilu salihin dalil na mai lauga ya zayi daboji buta za kirki jina kauluhu ta'ala ban sai na tunaga ulaika alladhina yad'una za wuci naji ayi danana yabtaguna ila rabbihimul wasilata aja watson balo bayan za wuci jina ga ayyuhum akrabu zai tsoba ga wani waya na rahmata wa mai bafin ramuna waya hafu na azabahu a mai ke sun da ya azabu na wa dalilul ashjar dalilin ya ci maji wal ahjar gangani bai takun shi kauluhu ta'ala ba su Na tuna ga afara aitumul lata wal uzza yale bai bi uzzaye wa manata salisatal ta gambe manata yin tachi wale kuti yoni ya feji nan wa a abi wa kidin laifi gani bi hadithin ya kidin laifi rabu Allah wa nun kala wa kharajna ma'an nabi nabiy sallallahu alaihi wa sallam ya tiya pamba bi annabi sallallahu alaihi wa sallam ila hunainin da ikun hunain wa nahnu huda sa'u ahdin bi kufrin amma wa nahnu ha sau da a yaji zaworo bi kufurin na ya kafirci nan walil ma'ana lo musulunci lo woro walil mushriki na sidratun ya kufu na inda ha mushriki jima ade shigbadabo na ajada ji ta na fewa albarku wayu na na biha aslihatahum aslihat aslihatu kaya kun je la kaya kun ayi yunawitu na biha la ha cigbon cijo yuqalu la wa ga waga yuqalu la ga yi cigbon ci aga zato wa ti fa marar na bi sidratin sa le abuwa ki dile siga a cigbo cigbon do fa kul na yi cigan ya rasulullah ya tu ce ce ci ij'al na wa tin kama lahum za wa anwat anabi wa za tu anuwa ce ake mina su da za ta anuwa ce nan ma'ana annabi waci ba ne ce ga wa albarka bai je nan sara nan ke mina mushriki o to de shi mana kiyo a ce laibi kwa yi de da nasara nan man ga alhadis a le karshen hadisin nan annabi ga ya gana ga nan musa ga ji Allah na ilahan kama lahum aliha wa kuci yayi na ya jibu ita ke mina to de kuci na ya e jibu ita na nan wale kaida ya kuci sai nan ya tachi ila bayani ya kaida na tuji kamin ne ni na ko ga annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ga lalle hakika nabi sallallahu alaihi sallam zahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim anabi anabi anabi tiya danta ngole ke zane shi za a yi ga ka ka ka ka ka yi bai ba da shi minhum mai ya budu malaika da zai da bani yajibuta malaika nan wa mai ya budu an biya ya zai da bani yajibuta annabawa nan wa na da zai yajibuta za kirki nan wa minhum mai ya budu ashjara wal ahjara amma da zai da bani yajibuta ci maji gangan mai takuji nan wa mai ya budu shamsa wal kamara amma dai zai da wani buta a igidi ya yace na wa qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa bi yufarriq bainahum anabi magwa bainu anabi lai rike da takani abuwa ebo na tauhidi na waji tsoyaci nike ce na dole ibada na waji ya tsoyaci bugi mai dole wa Yandoro, layin doro fa tsoyaci baci ma bi nabi fa tsoyaci baca e la malaika fato yace bacha e la kuti fato yace bacha e la gidi fato yace bacha e la etwa a fato yace bacha e la kabari a fato yace bacha bal gala ewo ko dukiya ko rayin yewe a fato yace bachi mu ala lillahi dinu al khalif adi no ga ne jinya to echi gbogi ai e matazu a so yace jinniki yace kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad annabi aga muazu ga fal yakun awwala ma tad'u ilayhi ay yashhadu an la ilaha illa Allah yamma farina wa kai jina ajibu ta ya so yace baugi ko ji gane ko ngato wa qatalahum rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam gwa bayno wa lam yufarriq bayna ma nabi la yarike da takani abwa dalili ya ci ganno mai wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu dinu kullu wa yakunu dinu lillah gwa ebu bi ate fitina ma ko adini munu jezio ya sai e dalili ne lauga zai ji jibuta ya gidi bai yato yana dabo nan ga wa min ayati lail wannan halmi ne ya ce to ya shi to ya gidi wa shamsu wal qamar to ya gidi to ya tsa la tasjudu li shamsi wa lil qamar e ga jus de da e gidi me ma jus de da tsamu e bugo sujada unji yin ibadu yo na ajin azan dondwa na wasjudu lillahi wa'budu e ya jus da da so ce mai jibu ta yu ani diga law kuntu amuran ahadan ga aji zaji foro an yasjuda li ahadin ga wujus jadu ya zandoci la martul mar'ata an tasdida li zawjiha da mi ajin zagi foro goju zedu ya ebo ngo jiga ni ko ta o male gan sujeda daga tiyo har bi rukui har bi kin har bi zulegun kuki sujedu go ko jiga ni ko ngamalla kuralo musulunci on aganabi aganabi arrojulu minna yalqa akhahu ya zamini ba kun be yi ayan hani lahum ban wa ya tiyo anabi ga la wa ya aga anabi waju sallama waju musafa anabi ga e man jigan ci an ole amma ji bayani ga look sujeda jin ga guba a de sujeda ne zaje jin dojin ya ya doji cin wannan wunji ji ba da jin doji anan na to yara mu amma Dios jada ne ya be jin the name of ayajibu ta jiyo nan gutu na sai shirka ko ji gani ko amma man kirki ne be cin ba wani agaga kura agya ko ji gani ko wai shari'a nabi wai shari'a yan zamani nabi Yusuf ko amma shari'a ne Muhammadu ufiya kuyo ẹgbogbo ìdàgé ìlòkùnra wọn ló tún kí wọn ló tún kàbá yìí wọn ló tún zùn níbí abẹ̀kẹ́ ń gé ìlòlò the name of kina ẹ̀mí sa kó tí wọ́n láàánú kura lọ́nà máa gàn sí ẹjà inú pẹ̀tù àtàfẹ́ ní ibà wà níbi etí ẹ̀mí sa ọ̀nà zàǹyì tí ó gàjì tí ó chẹ́ya sẹ́zàdé yìí wa dalilul mala'ika dalili ne lauga ya zai dabo ya jibuta mala'ika na kaulu ta'ala ba su kula suna ga wala ya murakum an ta take zul mala'ikata wannan biyi na arbaba a jiye umarni ga la mala'ika bi annabawa shi ya lasu ya ca zanwaci dabo a daga ya ci kan belo aka bayyana jibrilu mika'ilu israfilu azra'ilu ngo le kwa tele ga malaika ji ga ay ka do yes jibril be mikael be israfil sunna malaika ji amma babu de dalili ga azrail sunna malaika number 2 zio to ga wo kawo hmm, ndo ce nan nafi ndo ce malla pala ndo ce me kaka be lo atele lo yin nan e lo pa ngole pata naji yando ci yukan zanwa ci gashi shi ngan wude rawani yando ci dabo mana wude jenu na wuye yi wuce jiyan doshi nan magashi wa ga wuyi mun zanwa ci ganci masu kun wa ga wunde ya su mulazo mun doshi dabo ne ya malaika Jibril jibrilu bu bani fashe wale malaika jibrilu ya ocho ce gbe ga ya su mulazo na ba ya gumba na gada nunga ba wani na ci ashi shunga wanda ya sula zon da ci sunayen ga yi sula zon mucin gwafayen malaika israfilu bubo babu foce wale gwafa malaika israfilu yo kuma ne sun ci na shida ne ku yau ko e sai bogo ya zai dabo ya e ji a jiye foro ga yi la malaika da annaba jiye la to e ya malaika ya to ya jibuta jiya to ya ci mala'ika shi ibadun mukuramu na wuji na ji zacin wace ba su kona la ya suna Allah ma amara mu yafalu na ma yi umarun e le su ko bai na su ko ga gaji na ga ajajin e bugo ga jibuta mala'ika ma na ta shinga ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zara ya Mikailu wale wasu na su ko tuye wa mala'ika tun tuye biyu zane mala'ika wa jibuta shirka ma ji shi ku yoko ga dalilul anbiya dalil ne lawo ga yi dabo jibu ta ya annabawa shi na ta ala. ba su kula su daga wa su kala allah ya sab na maryam faka na su koga ya wa isa ne ge maryam na a an ta kulta lin nasi wa to ga gaza an ji ga zuni ya gwasumi ya mila wa ummiya bin ila haini ce ci guba min duni lai ban bi allah kala ga su ba ni subhanaka ta tabbatu ya wai ma kunu li an akula ma laisa li bi haqqin wa dani na miya ga na mi de wa wana in kuntu qultuhu mi ga te mi ci ga wuce fa kada alimta wa su ta ta'lamu ma fi nafsi wa la alamu ma fi nafsika wa biyana da rayin bona ma biyana da rayuwa bona innaka anta allamul ghuyub gai etuna je ilimiya gaibu na ashe annabi isa egiye maryamu annabi isa ji su kwa ma la lillahi ta yatakiza min waladin subhana mudan ya tsoye ci na tsoye ci a tsoye ci da ya tsoye ci a ta ko ji gani ko mishan ne ji buta ya nabi isa a ce yi jesus fondoro ko inda ci ga jesus inda ci ga jesu inda ci ga yesu ko da sauran suna ba su ya nabi isa ga ta yi ga ya nabi isa mai yi tsoye ci kulidu allah wa rahmani ayyamma ta do ko kulidu la'udu rahman ai ma ta dufa laula sumawu alhusna bebe ma sai ce alitata sai ce bata wa ma ka na rabuka da siya sai ce wai bata. sai ce leliya sai ce mai tayya la ta kuzu sinatun igbeta la sai ce wala nan elemeke la sai ce sai ce leliya sai ce deja lam yalid sai ce maza wa lam yulad lanuwa mamawa sai ci da yi miya ma kane liliko mata kaza sahibatan wala walada sai ci da yi miya sai ci made egiya sai ci made zalunca wala yazlimu rabbuka ahada sai ci wai wai ji za ji za wai zan doro zalunca annabi sallallahu alaihi wasallam ga sai ci ni haramtu zulma la nafsi na zalunci la jaramu ya ci taci mi waja'altuhu bainakum muharrama mu la jaramu kane bo fala ta zalamu egeji zalunci mun kuyo ko annabi sallallahu sai eh, ci biye mu zandoro a tan waye bai ce ce wahi bai zine ce ci ya a manzon da zai shuwa winda hu illa bi iznihi sai ci mai buwa wa ma masana min lugub sai ci wa sama jin gangani bai kingutu a bai ba ko fagutu a ce to ma masana min lugub e bane yi buwa e na yahudi ga nasa kwaje sama bai kin yi zo nan wa abun ta fa fa asibi fe mishan jiganci mazukun a ganin sakwaji sama biki zanen wa bo ta faifoyin labe fwe Allah kiyaye mu kuyo ko sai bugo ce chali tata ke ai bulugwa ce ci mabbe alitan dondo do alaita kamis din she huwa samiu albasir bebe ma ga ma kan ma yakunu liana kula ma laisa li bi haƙƙin wa dami na miya gani na midiya haƙƙin wa na ya mana ibada jin haƙƙin ya nabi isa ibada haƙƙin ya zuyo haƙƙin ya tsoye ci gama la'ari daga haƙƙun layi alal ibadi haƙƙin ya tsoye ci na tafi yin wuce an ya buduhu ajibu ta ya tsoye ci bugi wala yi shiri ko bihi shai a magalayin durufa tsoye ci ba ci mun. ba no jiga innaka anta allamul guyub wato jiga da ilimi ya nan a sha bokanci bai siri ji bai lole zane ɓata lemba su kawai ji shi bai e bane a e claim ya deli ne gaibu zane mai ji siri nan wajen musulunci kuyo ko ga wa dalilu salihin dalilin na mai laugan izayi e dabo ya ji buta la kirki na nan ta ala bayan tun latin ga gan ula'ika jaba wuce shi allazina yad'una najiyina yabtaguna ila rabbihim alwasilata agaye watson ba lo bayan ci e e ayyuhum aqrabu zi tobagan wa yarjuna rahmatu mai e ba fun ramu wa yakhafuna azaba wa mai sunaya azabun go zai dabo da jibu ta da kirkiji e ne le za kirki wuce ga alagwa sun ati la ba so ko so ko ti ga gwa fa ko jiga ne ko ngba de wali a de wali ke zaji un je wali o ga de imani o de da so yace yace ga je wali Allah inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum ya zan lalle wali yace yace da su da boya razana mada boya allazina amanu zan ja imani ji wa kanu yattaquna mai sunan sai ci na ga malaik ibn taymiya ga man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya zan ga afiyan mu'mini umma da su sai ci na ga afiyan waliya. sai ci walihi mamartaba ga doji ade sabiqun bil khairati adamu ku tafidun amma da zalimu li nafsihi thumma awrasna alkitaba alladhi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqun bil khairati ya bago le vuyo wali ji dikiyo muke gado ji ai bonne mai zai walina, na wuti ji garanti gun da ilimi ga ibana a a sokwa bugin wili me gaibo la ya lau mafi samawati wal ardil gaiba illa Allah zai da samu be kine za da bane je ili me gaibo na sai ziyo sai Allah bugi e bane ga yi wali na wuce ji ground ga e bugo ya za tu matsayin wa fe be jibuta ya sokwa be na ga wa budu rabbaka fe buta ya so ciyewe hatta ya ci ya kalle kina har be ku ne yakini wa biya wani ke yakini babu nabu ajeli ṣe yusufi ji sashi aji gali ya kini babun na kiyo sai ji bu ita su kwarbi kaku no gaje wali no gaje wali mutane buga wuri ba daga cin ya ciwo bu no le ne gari di annabi mafi ji sala harbe fona waye je ne debe ganci masu mu e bugo za ida bu ji bu ita ya za kirki za no to ga wali ngu ji bu ta ji aso ko unci je wali waga da bu ta ji yuji mushriki waya je wali waya ja kuyo ko ta ngamala man go choto yu e yuto za kirkin wala tu e ji makanti wi chabe tsa ga mane ka ka ka ci ga la din manya wuce a ci ga ji gulu wa ni a ci ga shayin da ci kai ngamala al-hakari to shekul islam al-harwi be man go ci ji bi adib musafiri al umawiji kaku na jashi ya jene zan wati be zu ga manan wati ya sarawi a cikin kwa ga da wani har ibn ya kai in ka litafin ya ce ga risalatul adawiya ko litafi no kai gi makanta yan adibn musafir al umawi nan e ibn adibn musafir man wuyo wuta e ko sunna ma o feji zudu wunti da shuto o feji zudu shuge fe ni ori anni wun jahajeli na zugun zamani felo ne gi makanta ibe zai lagayi zane a ci fe bi tsa karama yi fe tsa to gama ne yi bata a cikin banda na ci ashe sa irin lokaci kai ibe ta miya ci ga man kan zane jin hajjili na soku mu jun gafara a ki duda na ki duda na ki duda na ki duda ujiye ne ya ji da hannun fe jin hare. Ngo ji gane ko? Ebogo iza e idabo ya e jibuta salihu na shi. Sanoci zan wace wato na mai jito buta na jito saliwa ya zai dambo kabar yan hubari kabar shehu dan fodi ya zai wato da babu a yi giyo a da kabari sachi nan ko ni ko a ci upani eh a ci upani na upani zogan na sun zan wace da wato yi jime kabar na ga yi jime zai diga la ziyara biya wanda ga la biya na ala agwa mu. wagalo sudan in yi ruci jibo wagalo misra kabarin sayida zainab sayida kazan sayida kazan sayida kazan hatta to kabarin da nan sayidil badawi har tu babu na kwa mashaki domin ruci wato da wani na a gan albadawi wato ya ga wato kefi wato ga da fe yoto sa hankali amma to kaba rufo mu ci ko ji na ku ina ya gane kiyo zamani na ga zamu ta ji rayuwa nan ku yi kai ka ku ne rayuwa ta ga tubo nan wai ka yadda zamani shi ba ci ne ga tashi hannu da ka kabaru ga ci to abun nan bonan Usaini dai kabari ci Misra, Umar dai kabari ci Iraki. Zani, zando mina mai wagun gobe ba ga kabaru ce ba ga wa albarka ba ga wa biyo kabar ibn arabi ti di mashkiyo kabar abdul kadir jilani wuce bagdado wagai wa da ci zai je jibuta kabar gaddan ku dawa shi yashi dole ne shi benio da yi ne jale bawu ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam banin ga wadda dalilul ashjar wal ahjar dalil ne lawu ga ya zai daban ya jibu ta ci gwanjina gan bai zai madaban ya jibu ta ta kunjina kaulu ta ba su kullu tun daga gan afara aitun allata wal uzza afara aitun mulata wal uzza ili lata bi uzzaye wa manata bi manata salisatal ukura wa hadisa bi wa kidin laisi bi ya bi wakidil laysi qala naga kharajna ma'a nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila hunaini ya ci ya famba biya ni bi da ya kuma hunaini wa na nuhu da sawu ahadin bi kufrin yi mai ya kafirci ya wuro ya lo musulunci woro ko walil mushriki na sidratun mushriki madaci ci da bana ya akufu na inda ha aja feji ba da shi ta ba gona wayu na wito na biya aslihatum a mai a ya kuma la laha ci gbanwaci kalu yuqalu ha aga ya ci gbanwaci a ga zatu anwatin famarar na bi sidratin yi ci magwaci ci gan fakulna yi ci gan ya rasulallah ya wato ce ce ci ij'al na zata anwatin kama lahum zata anwat wa zatu anwat ya yake mina to mushrikin ne dai zata anwati nan ko annabi sa sallam ga gane ga da annabi shi ke mina ga nan musa ga ij'al na ilahan kama lahum aliha ne yo e bogo wale gan ezu palaya annabi sa sallam mu kan ga inna roƙa wata ma'ima wati walata shirkun lalle ruku ya jiye shirka be tama'imi gan be ci walata ke ci walata mu yi baji ko yana labaji wa zagin zagi a wabaji nan ko wa inna roƙa wata ma'ima wati walata ngole to la pagan be to mu yi baji ciwo shirka ne bisa sallan mukan ebo ne yegma alita je gwen to ci budan qulubul ibadi bayna yusbani mi asabi rahman yusrifu wa kaifa sha wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala aini ko milla afi debo yawe law anfaq law anfaqta ma fil ardi jami'an wa ga dukiya ne gaci gibon bata wai bo zawun ya wado shi wa ya jiya wani a wado shi na walakin allah ma soko allafa bainan su ko la ci fe wado shi bocci mashi nan ga wanda nan ya ji wuce sai wo ko cha sai wu nan ga ne eh di da zane gabe da nani anin mukan bebe ganci masu kun ga jin salla ai e yau kabari mu ga ji salla ta ce kabaro mu ga tu masallaci ta ce kabaro mu ga lama kabari da guniya masallaci obe mu lole e lugaje wu kabari din sallah mai e zama ji sallah ta ce kabari mu wa ma so zaguniyan masallacin wa ma da ce mi ya kabari za noci ko wali noci mai bane mi ce ibadu yo yufu na bin naziri wa ya khafu na yauman ka na sharruhu mustatira wa ma ji siri mai bane zane ji siri na kasiri yo subhanallah zane zane sahiru zadidiye na zamani bi da zane bi to certificate go zane je to hono zane je to recognition zane je to manye zane je to akara muka lawuye zane je to exhibition na waje yin ji saro za yake ya cile nan zane bagba ko kashi kashi zane bagwa zane gireza zane jikiyo zane waye cikin gula gumbo eh tashi da sauransu ba ta sahiru ji nore sai ji ci man mushiriki shiri ji ji makafiru ro e eh, na sai ji ma wan lita su ku fati zumo na bazu kitaban lai wa razurin ka annakum la ya'lamun sihiri ji ci wan wata ba ma ta tushi atin ala mulki Suleiman da ami tuye ne shaitan je gbe te mulki annabi Suleimanu wa ma kafara Suleiman walakin na shayatina faru shaitan ji ka anabi suleiman ji kafirci amma shaitan ji aji kafirci kilo yu'allimuna nasa a ila siri wuzo hanji ngo le zane ji siri na wa yata'allamuna minhu ma yadurruhum wa la yanfa'un zai je ji siri na e da wai limiye na lagun tsawo ma la amfani biya hanin zan je ji siri na yufarriquna bainal mar'i wa zawji e eh, ga tsakani ye zabe ni ko yin zagi be buyi zan je ji firi na wa malam fil akhirati min khalaq zan je ade rabo fa alkiyamiya zan je ji firi na aja ga je ilime gaibu sa ko magan la ya lamu man fi samawati wal ardi al gaiba illa allah idan e dan samu da kine je ilimiya gaibu na sai allah zan je ji firi ne tunelo ne tunaga aja halaka na ga innan gama la ni biga ishtam musaba almubikati ani bi biga kiya be ngutu abane juza alakani ye mafara ashirku billah e la paso ko bati ye bati asihir siriji wole ade siri ne je bo baji be za gyan awado shi na ade siri ne je bo ala za ku ba ganin ga e siru tafriko ade siri ne je aga e uji za ku ga je tino ga siru jununu ade siri ne jiza zanne je cara ma m'aka dodi a tun sanye ga na ga ga bine da kirwa shogun wa fe ki wayo to zaje ga sirul khumul ko ji gane ko a ce da siri ne je ga sirul nazif siru cha ga ujin zagi aga yi wa ga ebulu gabi ko lu sun be ebu yi adega ujin zagi zagi na unja se le ga continuously ma de ti bia siri chi magajun

bata anuwa wen siri jinna ade sirul katifi wucin e pati zuma za nga jan chinleo ade sirul kafi e gwa babo nun ga sahiru aju dikio waju judan mutaju chinleo siri de da ka kai ake de siru tanjimi siri na ajan ji e te kibono sadu ka kune da je lele zai je jinafila ya la jinafila nga aye la ju sororo a chafe yi suna ya ji nuji na tsanyin da ce gati ya nuna e gasi rutan ji ba ta ji e gedi ajin ilimi a na ne ga ilimi usulu na ne daidai zaunin sai e bani ɓata wunji yau labari yana e jin buro ne gasan wagon ungon wa mata diri na sun ma za ta gadan rai zan ji na ji suna mata diri na sun bi ai arzin ta ebogo siri ji nja yanzu shi ga dole sun wada ji siri kan zai ba yabo mai omen no fe boje wanja ba ogi fe yebu dole ko fe dunye fe tamini ozu agwa sun ibada da sauransu wale gan ẹ̀dá e na wajin na ipa ta da na ki na dana nga ba soko soko alawan adiki wọn ayebo wei Amma wajen jẹ́ sọ wa dà falaya, ko wa dà jí ko wa wàá dà jí síríà yẹ̀bọ́gọ́ sírí ji, oúnjẹ kíáyán oúnjẹ tún kiri kíá. hadisi yẹn bi wá kí laifi na ilabe man mangina ko na ga ija Allah na za ta alwatin kama laurin za ta anuwa na irin wuce ji to bida iso shi ban wace gidiya zan eza shi unda ga dula ka ci mo cho suna ni muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka babu ga suna ni biya ci ya ci mo suna ni biya ci ya ci mo suna ni biya ci ya ci mo shikenan zanabe ume fe cigbanji zanabe ume umbe saji zanabe be bela agbakozo cigban zanabe ufe bela emezo cigban zanabe nwa cigban kyawunga wani du fishin bo zanabe wa ti kanin ba bata ija allah na ta ni wa tiye bida nga nga nga da wani gaskiya authority ja jiye na biye wuce kata to ba ga su alugo ya zaiga da na ebe kibo an ni ga ya zaje jibu ta ya to cigbon aga ya gogo zanu ci fe jibu ta ya cigbon wa fe ji mamaki eri na ye mu kan go ci mu zanu ci da be shi shi ngan wannan na ga goga kanzan wa zan zan ko ga goga zan albarka da bo ko goga kanzan goga wanci ga wali kanzan ba zamani kazayan shi ke na wajen abin da shi ya gudu min kulle amik ko za nuna ya shi sangi na cin ciyanin a ga sangin na wajen li gani bai nuwa yin ya buga nuwa abin nuwa daidai bai nuwa sansan ya zandu wannan magufu na nga di kiyo nga sagu wajen abin da shi a tato zai je kun jerkanin a ga kamfani a shi mukan ga sababa abin ne wai da ya ga shi na a tuno finin a ga kiyo a biya to wadi a bi to kabu kabu to ya a ji a to bai buna dogon e gaja ci na ja la ba gani a ga to yi biyo ba sai ba baki na a ki da zuwa an yi ce ji lalace la ce be dan gulu ya giya ko to ya ce za kirki jo lata gulu fi dini ku ya likita ya ga giya ka tu da ji ne ba mu annabi ga lata turuni kamar turashin nasara yi sabbin maryam e ga miya ka tu da duduyan bokin na nasara ya jibi annabi yi sanin yi maryam ina ma ina ma na abudu mi dai wuce gaje ga abdullahi wa rasulu ta e bogo e da karai alqaidatu rabi'a ko manga kaida yin ni ci anna mushriki na mushrikin zamani naji aglazu shirkan min al-awwalina shirka wule magan shirka yana fahimci shi li'annal awwali na yi shiriku na firra ha'i ebe ne za mu fari shi aga yaji shirka yaji shirka jin kaku na aga dan bago wani wa yi kulisu na fi shidda a mai lasu ji kaku na aga jiki nan eh aga dan ba fi wani wa mushriku zamanina mushriken zamani na jima shirkuhum da'imun fi rakha'i wa shidda shirka yi continuous to ka kuna dan ba gon to ka kunu da ba fiona wa dalilu qawluhu ta'ala dalil ba su kun latuna ga fa idza rakibu fil fulki ka kuna ga gunte yanu nuwana da'u Allah a fe yi mu ngole mushrike panji a daga gunte ya nuwa te lege palembelembe ki ga gina e pa lata biya e yi lata biya Ayi yi uzza biya ayi manata biya ayi hubal biya ayi kutina kuti na je yi bena so kwa gbogi nga a yi bina so ko gango kango sai zarar ki bu ki ka kuna ga gunta ya wani da'awullah aja yi so ko mukulisina lawuddin aga Ikhlas, ya jini ya to ci bugi falamma najahum ila albarri ka kuna ma so ci ga gangwa da labanci a ci doga ya zuye ya zuki bono a tsayayyar na magan walafiya lafiya nan izawo mi ku na caca shirka yin jiminci shi ne lawiyo zamane fayin jahiliyatun a madabu kamiya tun a nabi abenin ko amma na a nabi tun biya ni na jahiliyatun a madabu biya jahiliya na wudan shi doce wun ga dashin doce mu wudan bezan doce wun ga da zan doce mu wudan danan doce wun ga da danan doce mu ebogo za kirki ja dan a continue harbe kaku ne ya lakiya bane la ta zalu ta fatu mi mati zahiri na al haqi ko har kaku ne fi da bi wuce a kira kirki wuce fata ta jajali wuce a da ka shiraro na fi ku yo ko ngwayi ben bebe ganci zukun mushrikin fayin shi kaku na aga daba bayi bo na soko buye yo amma mu mushrikin gbari sukun e za die gi àwọn waji me mako na wa yi soko na ni wona wa da jibuta na won lo ba maimakon wa yi sai ci nan ne a so iga wali nan gawon jikiyo wani da sun wani dan bayi bo ni gba ni gawon je bukata ya soko kashi zanuwaci shishi ya e za shi ci wani wa magi maimakon wa yi Allah ar-Rahman ya Rahim na mushishi si da Kadir wayo wani wannan dan bai ba wayi to ya ci ne wai da izan wuce kai wani zagbani na jige ju allazina idza musiba tun zai ji musiba gade kalu inna lillahi ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zafiyo soko idza dana nga nga ci bi ci shei ti jani zan do ci ge zan do ci ge nga shehu ti jani zando ci ganci sukun mota diga ga galiki ya iya she yiri samun yore tonu da shi da tonu a su ta kara a ta to su kara mu ga mare ita ku a ga wani no da wuliyani ngo ji ga da ku wali wuci nga gayi so nga wa gwa gima kan tun ga to bí da etí ẹnu wọn wà gbìyàn ga ọ̀rẹ́ ilé ẹgbẹ̀wọ̀gá gbìn ní ga rẹ̀ ọ̀rẹ́ rị ẹgbẹ̀wọ̀gá gbìn rí wàyó mi ẹ̀yí mẹ́kàntà ní ilé ẹgbẹ̀wọ̀n láàgbìn gẹ́gẹ́ tó ẹ̀yí mẹ́kàntà ní fẹ́ yìí sọ̀kọ́ fẹ́ gbí ló kákùnlẹ̀ mọ́ ilé ẹgbẹ̀wọ̀n láàgbìn dáhùn síbẹ̀ wù ti àwọn wole eza shi na yosu ne malante wọn jikiyo wọn wushirka number two zai eza ya fayin shi zai ji a feji buta ne minito za kirki yoso na ima mala'ika ne ile su kuba ne ima annabawa shi ima salihu ne shi eza yin zamani na gba kuke a yajin eza ya fayin shi ima feji buta mala'ika ko annabi isa ko uzairu ko nana maryamu ko ko maza kirkin doci wale za guru shiga rubuta dono ko ẹzẹ̀ bá ní ilé ìsúkún tàníṣẹ́ àti ẹ̀lọ́tọ́ ti gáàgá ìwẹ̀ ní àti ẹ̀lágbàsún ní ẹ̀zànẹ́jú sálà ní tẹ́zànẹ́ fi azùn yà ní tẹ́zànẹ́ jí èyí ní azùn yìí ní tẹ́zànẹ́ àfi ẹ̀fí yíwọ̀n àgá àṣẹ́kù ìzá ṣẹ̀rẹ̀bàlá kámúra yín ya fífẹ́ mi yá sọ́lẹ̀ ṣé yẹtẹ ga gan eji ọkacha nga tumi sun eṣe wọn ajá ajá efu sẹ́ẹ̀zà náà wọn àgọ́ ọgẹ́ ìzà yí pátá àlẹ́lì ìyàwó ẹ̀wọ̀n ìrìkẹ́m náà gẹ̀ẹ́bù náà na àgọ́ bi mẹ́ta àlẹ́kùn ó máa tún gáà lẹ́kùn láàlẹ́ iná yẹ̀gù yàrá mi ó yà ayù yàrá mi ya. ní olè dọ́nu kú. so lambari shiga so kaida gúnni man aj bayani fi littafin alkawar larabawa nan wagi babu don ba ne ga jilede na sai ci aladuya ba ne ga cin biki na sai cufa gani da insha Allah ta'ala ya ga ta littafin ya shurutu salat wal ilmu inda Allah